الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda muka yi alkawari za mu fara wato darasi a wannan masallaci Allah maɗaukakin sarki ya kaddari mun fara kuma kusan dukkan inda muka sa littafi muke karatu ba ma fara karatu da niyyar in mun gama mu daina in ka ga mun fara karatu mun daina a guri to wani sababi daga cikin sababba suke sawa mu dina fatan mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa yadda muka fara wannan karatu ba za mu dina ba har sai idan mutuwa ta same mu sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana taufiƙi duk abin da za mu faɗa mu faɗa saboda neman yaddarsa sannan ya yi daidai da karanta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za mu faɗa in dai ba don neman yardarsa za mu faɗe shi ba to kada Allah ya ba mu ikon faɗar wannan abu littafin da muka ce za mu karanta a matakin farko shine alfitnatu bainas sahaba qira'atun jadida listikraj alhaqi ko listikraj alhaqqa min bain rukham albatil na babban malami Sheikh Muhammad Hassan wanda muhammad hassan yana nan da rai dan misra ne bai mutu ba sheikh muhammad hassan yana daga cikin malamai wanda suka haddace ƙur'ani da wurwuri tun yana da shekara takwas ya haddace ƙur'ani sheikh muhammad hassan ya rubuta littattafai da dama akwai littafin shi al-ihsan da yayi hadisin anta abudallaha ka annaka tarahu shi ya ɗauka ya shafi akan shi ya kai shafi 700 akwai littafin hakikati tauhid sannan akwai littafin alqada'u wal qadar da littattafai da dama dai da ya ainihin wato wallafa Sheikh Muhammad Hassan mutum ne zai iya yin daidai zai iya yin kuskure da haka in wani ma ya ji an ce ana karanta littafin muhammad hassan in a littafin da muke karanta akwai wata ƙadiyya da yake ganin ya tattauna ba daidai ba to yana da iko sai ya rubuto ya mana tambihi sai mu gyara Allah madaukakin sarki muke roƙo ya sa mu faɗi kuma daidai ba kuskurewa sunan wannan littafin nasa alfitnatu fitina Allah madaukakin sarki ya ambaci kalmar fitina sau talatin a cikin Qur'ani da ma'ana sama da goma Allah ta'ala ya ambaci kalmar fitina sau da yawa idan ka ambaci kalman fitina hankalin wasu yakan tafi zuwa ga ita kanta fitinar ba tare da tantance ma'anonin da ta zo da shi ba a larabci sun ce kalman fitina tana zuwa da ma'anan shirka kamar yadda Allah ta'ala ya ce waqtuluhum haythu taqibtumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajuhum wal fitnatu ashaddu min al qatl da haka nan suka ce al fitnatu ana nufin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala sannan fitina tana zuwa da ma'anan kafirci wallazi anzala kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga'a alfitna wa ibtiga'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب nan فتنة suka ce ta zo da أنا ainihin wato alkufuru kafirci sannan fitina yana zuwa cikin alkur'ani da ma'anan alimtihanu waliktibaru shine abin da Allah ta'ala ya faɗa akan annabi Musa sha istamshi uku tuka fata qulu hal adullukum ala man yakulu فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا شيني أبن الله تعالى يفعل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون mutane suna tsammanin kawai saboda sun faɗi imani da baki sai a kyale su ba za a jarraba su ba sai Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin da haka wannan ma'anar da ta zo da ma'anan al-iktibaru wal imtihanu shine abin da malam yake magana anan al-fitnatu bayna sahaba jarrabawar da Allah madaukakin sarki ya kawo tsakanin sahabbai sannan yana zuwa da ma'anan al-azabu kamar yadda Allah ya ce wa minan nasu man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi wala in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu alama bima fi suduril alamin tana zuwa da ma'anan al'azabu yin azaba sannan fitina yana zuwa da ma'anan aljunun hauka kamar nun wal qalmi wa ma ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لألا خلق عظيم فستبصر ويبصر بأيكم المقتول wanda ya zo da ma'anan ainihin wato aljunun ya zo da ma'anar ainihin wato hauka to in ka bulle tafan tafsiri haka wannan kalma zai baka ma'ana sama da goma wanda yake ainihin wato ɗauka kamar yadda yake zuwa da ma'anan ainihin wato al-ihraq ƙonawa Allah ya ce innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu wa lahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq kalman alfitan yazo da ma'anan al-ihraqu kunawa to munasabar wannan kalma da malam ya kawo shine yana nufin alfitnatu bi ma'ana al-imtihanu wal ikhtibaru wal iftitanu bainas sahaba jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya kawo tsakanin sahabbai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu Allah in yana son wasu mutane ya daga su ya ba su daraja ya ba su matsayi da ba irin na sauran mutane ba yakan jarraba su ne kamar yadda muka ga Allah ya jarraba sayyidina abubakar da yan ridda bayan rasuwar annabi kamar yadda ya jarraba sayyidina umar da kashe shi a masallaci ya jarrabe sayyidina usman da kashe shi a gida ya kuma jarraba ali bin abi talib shi ma da kashe shi a masallaci dakin Allah duka wannan jarrabawa ne to haka abin da ya faru na rashin fahimta tsakanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kashe sayyidina usman rikicin da ya faru tsakanin muawiya da ali bin abi talib wannan shi ma jarrabawa ne to shi yasa malam yace al fitnatu bainas sahaba jarrabawar da Allah ya kawo tsakanin sahabbai sai ce qira'atun jadida sabon karatu listikhrajil haq saboda fitar da gaskiya min bayni rukamil baɗin tsakanin hauhawan nan na ɓanna kamar yadda Allah ya faɗi kalmar rukam a cikin suratun nur yace alam tara anna Allah yuzdi sahaban thumma yu'allifuhu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman a rukam shine sashen wani abu ya hau sashen mai wani abu to wannan saboda a fitar da gaskiya min bainar rukamil baɗi tsakanin hauhawar ƙarya da ƙarya ya sa malam ya rubuta ainihin wato wannan littafi wannan shine sunan littafi a gurguje wanda suke da shi na ga kowa bai da littafi an nema ba samu ba da hmm? ka zo da shi ko malam ya ce uhudi hadhihi kalimat ina ba da kyautar wa'annan kalmomi ila man zaqat qulubuhum zuwa ga wanda zuciyarsa ta ɗanɗani zaƙin halawata hubbi halawatul hubbi wato alawar so li ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga sahabban annabi li yazdadu hubban domin su ƙara so akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke bayani duk inda kaga addini a duniya gabacin duniya da kudancin duniya da arewacinta wannan suka ɗauki addinin musulunci suka kai gurin sahabban manzan Allah ne an kai wani zamani da yake nuna cewa duniyar ta kusa ƙarewa kowa ya ƙoƙari ya tarkata inasa inasa ya koma zuwa ga Allah shine a samu ƙarshen wannan al'umman suna zagin farkon wannan al'umman wannan ba ƙaramin musiba ba ne ina fata an fahimta annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam yana daga cikin annabawa guda biyar da Allah ta'ala ya faɗa cewa ulul azmi min rusul Allah ya turo annabi Musa da attaura cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru bima stunfidu min kitabillahi sannan bayan annabi Musa ya wafati sai Allah ya turo annabawa ne za su gaba da daukan attaura suna watsawa tare da annabi Musa ba annabin duk duniya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da yace fuddiltu alal anbiya bi sitti an fifita ni da annabawa akan annabawa da abu guda shida daga ciki ya faɗa yace kowane annabi ana turo shi zuwa ga wasu mutane ke bantattu manzon Allah yace wa bu'istu ilan nasi khaffa ni kuma an turo ni zuwa ga mutanen duniya ga baki daya kamar yadda qur'ani ya shahada ya ce wa ma ka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira to annabi Musa ba annabin duk duniya ba amma wanda suka zo suka ci gaba da daukar littafinsa suna yadawa annabawan Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ko ku sa wacin mana ok ana kawo magana kafin a tafi da mota ɗayan nan tana cikin mota ya eh, kawo musu ya kawo musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin shi na annabin duk duniya bayan ba shi Allah kuma biya alƙawarin wani annabi zai kara zuwa bai ɗauki littafin shi ya haɗa yanzu wanda za su tsaye makwafin wa'ancan annabawan cikin bani isra'ila a farkon wannan al'umma su ne sabon manzan allah yasa tun daga ranar da annabi ya zo da sako daga gurin allah wasu daga cikin sahabbai a garin da aka haife su a nan suka girma suka yi wani cin da annabi ya ce tashi ka je gari ka ka karanta da addini wani cin da ya tafi har ya mutu bai ƙara koma sa saboda wannan addini amma saboda munafunci ya zauna cikin mafi yawancin zukatan mutane yanzu nan kasar mai maiduguri da ake ta wannan bala'in ake ta wannan rigima batu bin amir ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah shi ya tsallako tun daga jaziratul arab ya zo har kasar ya kawo addinin musulunci ya yasa duk wanda ya karanta tarihi a nan kasan ya san kasar mai duburi ba wai kamar yadda ake cewa dan fudu ya yi tajdidin addini ba a kasar dama su da addinin sai ya same su shi yasa za ka samu sakamakon albarkan wancan sahabin da ya zo suke da adadi na ma'addata alkur'ani wanda ko a kasashen laraba ba kowace ƙasa za ka samu ba wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine malam yake cewa dan wanda yake son sahabban annabi ya ƙara san su wa ila man habbat rihu Tashki kuma yace ga kyauta nan ina yin ta ga duk wanda iska na kokonto ya kada ala qulubihim akan zukatansu wa uqulihim da kuma hankulansu fa asafat bi makanati sahabal kiram fi nufusihim sai ainihin wato fa asafat sai ta kayu bi makanati sahabal kiram wato matsayin sahabbai masu girma a cikin rayukansu liyaqifu alal haqqi malam yace ina bada wannan ne dan su tsayo akan gaskiya min baina rukamil baɗin tsakanin hauhawan nan na ƙarya sannan malam yace wannan wa ila man nazalu maidanal kitaba ina ba da wannan ga dukkan wanda suka shiga fage na rubutu anis sahaba akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li ya'lamu domin su sani annal haditha anil atahari lallai fazance yin magana tattaunawa akan mutane masu tsarki sune ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɗallaba safahan fil aqida yana neman awwalan kafin ka buɗe baki kai magana kan sabban annabi aqidar ka mai kyau ce idan aqidar ka fasu ce haramun ne ka buɗe baki kai magana kan sabban manzon Allah wannan shine abu da farko sannan wa ikhlasan fin niyya sannan ya zamanto kuma in za ka yi magana bayan aqidar ka tana da kyau dan Allah za ka yi magana sanda za ka faɗa wannan zai sa adifa ko son zuciya ba zai ɗebe ka ba wanda yake da laifi ka ɓoye laifin wanda bai laifi ba ka ɗauko laifi ka ɗora masa dan Allah ya ɗora mutane kan ƙa'ida guda biyu amma da yawa sun faɗa a kanta da ya ce wa idza qultum fa'dilu walau kana da qurba in za ku yi magana ku yi adalci ko da wanda za ku yi magana a kan shi dan uwanku ne tare kuke da shi sannan ya faɗa ya ce wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa to shine malam yake faɗa na farko as-safaha fil aqida aqidar kai zaman to tatacciya ce mai kyau ba ku wata aqida a duniya sai aqida da ta da littafin Allah da sunnar manzon Allah sannan ya zaman to wato ta gina akan fahimtar magabata na gari su ne sahabban manzan Allah da wanda suka biyo bayan su da ihsani sannan wa amanatin fin naqli ya zamanto kana da amana wajen naƙali abinda aka faɗa a littafi ba za ka ƙara ba ba za ka rage ba haka za ka ɗauko abu yana daga cikin alama shi'ar na yan bid'a duk malamai sun yi ijma'i duk dan bid'an duniya wallahi sai ka same su daga cikin shi'ar ɗinsu akwai ƙarya akwai rashin amanatun fin naqal rashin amana wajen nakali abin da ka faɗa in za su yi magana a kanka daidai da daidai su ɗauko wannan abin su kawo wala ba za su yi haka ba sannan ana buƙatar wa dikkatan fil fahmi ana buƙatar sai ka zamanto kana da fahimta mai zurfi sannan wa nazaratan fa'isa da kuma kallo mai yalwa mai faɗi li'aradi fil mukridina ga ainihin wato ƙarerayin nan masu rudar da mutane wal kazzabina da kuma maƙaryata wal wadda'ina da kuma wanda suke ƙirƙiro ƙarya a cikin addinin musulunci wanda dole sai ka san wannan shi yasa ibnu taymiya ya kafa wata ƙa'ida shamila akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama gurin raddi ya ce muna da al'aslu muna da aljuzu al'aslu kuwa shine asali sahabban manzan Allah mutanen kirki ne idan wani ya zo ce maka wani sahabi ya yi wani abu to yanzu ya koma aljuzu to juzu'un kuma ɗayan biyu ne ko dai ya tabbata abin ya yi an yi ko kuma ƙarya yake idan ya tabbata abin ya faru sai ga kai ma'anar da kai kake bata ba shi yake bata ba ina ba ta fahimta saboda annabi ya ce zannu bil na khaira ku dinga wa ɗan uwanku mu'mini zato na alheri sannan ya ce walaula isami'tumuhu bannal na wal mu'minati bi anfusihim khaira me yasa sanda kuka ji abu ba za ku yi zato na alheri ba ga ɗan uwanku mu'mini to idan mutum mutumin kirki ne duk sanda wani labari ya zo ko wata kissa ta zo to zai yi kokarin kyautata zato ga sahabban manzon Allah amma mutum munafiki ne to ba ranar da zai kyautata zato kan sahabban manzon Allah kullun zaka ga Allah zai jarraba shi kullum yana ta ƙoƙari ne sai ya san yadda aka yi yi ya fito da kusakurai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana daga ciki to shine mala yake cewa muqaddimatu muqaddima ta wannan littafin wanda qaddama yuqaddimu taqdim shine masdarin wannan kalman muqaddimatun gabatarwa mala yace innal hamdalillahi dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka karanta akwai wani mutum ana ce masa dimam ya shigo cikin garin makka sai ya ji wasu wawaye daga cikin garin makka suna cewa annabi muhammadu mahaukaci ne shi kuma mutum ne wanda yana yin ruka ya karanta wasu abubuwa tun a jahiliya allah maɗaukakin sarki ya warkar da mutum sai ce ni ku wannan mutumin da ake cewa mahaukaci ne da Allah zai sa in gan shi wani Allah watakila ya warke ta hannuna da suka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ni dinnan ina yin addu'a mutane su warke na ji an ce kana da hauka ka tsaya mana in maka tufi mana ko Allah zai warkar da kai ta hannuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce masa komai ba sai ya fara karanta wannan khutbatul hajja innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu sai da yidire karshe da ya ce a it alayya kalimatika haula dan Allah ƙara maimaita inji manzon Allah ya ƙara maimaita ki dan Allah ƙara maimaita inji ya ƙara maimaita yace masa wallahi laqad sami'tu qawlas qawlas saharati wal kahanati wash shu'ara na ji maganganun bukaye da maganganun mawaka da maganganun yan sihiri ba ma ito misla haƙula haula da nake ban taɓa jin irin wa'annan kalmomin ba a duniya sai ya ce wa manzan Allah ba na hannunka in maka mu baya akan musulunci ya ce ashe ani ne nake da matsalan ba kai bane kake da matsala ina fata fahimta to shi yasa zamu ga ko a gurin aure ana karanta kutubatul hajja wannan kalma annabi da ya faɗa ya ce innal alhamdulillahi dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda uslubi ne wanda mafi yawanci ko kuma in ce duka babu wani abu da annabi zai yi face sai ya yi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala ya jinjina masa ya yi masa kirari shi yasa hatta a hadisin shafa'atul kubra ranar alkiyama annabi cewa sun mai yaftahu Allahu alayya bi mahamidihi wa husn sana'i alayhi Allah zai mun buɗi da wasu kalmomi da zan yabe shi wanda zan masa kirari wanda bai sanar da wani halitta ba a sama ko ƙasa zan yi kirari in yabi Allah in jingina masa shi yasa zamu ga daga cikin adabu na addu'a baka ka zuwa ka je ka fara roƙo kai sai ka gabatar da wani sana'u yabo tukunna sannan sai ka roƙa ko maroƙi in ya zo da gangarsa zai ma waka yana so ka bashi gida ka bashi mota baya ci da zuwa ya ci sai ya maka kirari tukunna dan turan giwa dan wane ne dan wane ne sannan in yi jinjina ka baban wane jikan wane waye waye waye ya ziga ka ya ziga ka kai kaɗai ga duk sai ya gama sannan daga baya watakila bai wuce minti biyar ko goma sannan ya ara do ka cewa yana son ka bashi gida ko mota ko kaza ko kaza ko kaza wannan yasa Allah ya ce walillahi al-asmaul husna wa da'uhu biha Allah yana da sunaye mafi kyau in kun tashi wajen za ku roki Allah ku fara kamun kafa da shi tukunna kafin ku roki Allah subhanahu wa ta'ala wannan kalma ta innal hamdalillahi da manzon Allah ya fara anan idan muka kalli ƙur'ani sura da tafi kowace sura ita ce suratul fatiha kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallama, ubayyu bin kabin yana sallah sai ya kira shi sai ubayyu bin kab bai zo ba ya ne ya tsawaita sallah sai sauri sai ya gajarta sallah da ya zo sai manzon Allah ya ce masa baka ji ina kiranka bane ya ce ya rasulullahi ina sallah ne yace awalan tasma qaulallahi azza wa jalla ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum baka ji wannan magana ba yace ina eh ji amma rasulullah kai hakuri ma'aziratan daga yau ba za a ƙara maimaita haka ba sai manzon Allah ya ce sai na sanar da kai surar da tafi kowace sura cikin alqur'ani ya kama hannun shi za su fita daga masallaci manzon Allah bai ce ma ubayy bin ka ba ga surar ubay bin kab ya ƙara tambaye shi ce ka ce ba za ka sanar da ni surar da ta fi kowace sura wacce ba a saukar da ita ba a cikin attaura da injila da zabura ko a cikin qur'ani sai ya ce masa ka san kowace sura ce yace a'a yace hiya sab'ul masani shine ayoyi guda bakwai da kuke maimaita karatun su kullum wannan yasa Allah ta'ala yace walqad atina ka sab'an midal masani wal qur'an al azim mun baka ayoyi guda bakwai da ake maimaita karatunsu kullum da kuma alkur'ani mai girma wanda saba'un min masani dinnan shine suratul fatiha to a matsayinta na ummul kitabi wal littafi farkon abin da ta fara da shi shine alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai shi yasa an muka bi zamu ga surori wajen guda shida da haka suka fara akwai suratul an'ami ta fara da alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilu sannan akwai suratul kafi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja sannan akwai suratul sabai alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa al-hakimul khabir sannan akwai suratul fadin alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan wali ajnihatin masna wa sulasa wa ruba yazidu fi khalqihi himaya sha inna Allah ala kulli shay'in qadir wayannan sune surori guda shida da suka fara da alhamdu akwai wanda suka kare da alhamdu kaman wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan walam lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min ad wa kabbirhu takbira suratul isra'i akwai suratun namli وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل أما تعملون أكوي سورة الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أكوي سورة الزمر لعل تعالى يفعل وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنئم أجل العاملين وترى الملائكة هافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين shi yasa a munasabobi da yawa Allah ta'ala in yi abu sai ya gode makansa bayan ya bada labari wasu mutane sun gare mai ya hallaka su falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim ba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagtatan فإذا هم مجلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين sannan haka Allah ya ƙara faɗa cikin suratul isra'i bayan maganin shigar da 'yan aljanna aljanna wato suna faɗa suna cewa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah haka Allah ya ƙara faɗa da awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin haka annabi isma'il da annabi isa lokacin da Allah ya sa babansa ya haife su annabi ibrahim haka ya faɗa annabi ibrahim ya ce alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a haka annabi nuhu bayan Allah ya tseratar da shi daga jirgi Allah ya ce fa idza stawaita anta wa man ma'aka alal fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin haka Allah ya haɗe yace qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushriku dan haka Allah ya faɗi zarfu zaman da zarfu makan da ake bude masa yace wa huwa alhamdu wa huwa alhayyu la ilaha illa hu lahu alhamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata ga Allah farko da ƙarshe shi yasa Allah ta'ala ya fara da alhamdu da haka sun ce idan an ce alhamdu shine wasful mahamudi ka siffanta abin da kake yabo bil kamali da cewa ya cika ma'al mahabbati tare da kuma san shi wata azimu da kuma girmama shi shine alhamdu don haka Allah subhanahu wa ta'ala kamalun ne fi zatihi zatin Allah babu na ƙasu sannan Allah kamalun ne fi asma'ihi wa sifatihi babu wani sunan Allah ko sifar Allah da take da na ƙasu sannan Allah kamalun ne fi af'ali babu wani aiki wanda Allah ne shi yake yin aikin kuma aikin akwai na kasu babu domin duk kowane mai aiki a duniya sai ka same shi da kamala ta wani gurin da ta waya ta wani gurin amma in dai Allah ne yake aiki to Allah maɗaukakin sarki ba wani aiki wanda shi yake yi wanda yake akwai na kasu a ciki halitta ɗan adam in banda ƙur'ani ya yi ishara ya dan wani abu bayan ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq wanda ya halicci mutum daga gudan jini sai ya fassara wasu guraren cewa ba daga gudan jini bane walaqad khalaqana al insana min sulalatin min tin thumma khalaqnahu thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة idaman. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آكرا da Allah ya gama ba wanda da ya sanya ake ake halitta da musu yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqin albarka ta tabbata ga Allah wanda ya fi kowa kyautata halitta idan zai yi abu domin Allah madaukakin sarki a cikin aikin shi babu ainihin wato na kasu babu to da haka daga lokacin da kace alhamdulillah in ka san abin da ka faɗa duk wani wanda ya shafi na kasu ga Allah ta kowane janibi ka kore masa ka tabbatar masa da kamala to shi yasa in manzon Allah zai fara yin abu sai ce innal hamdalillah lallai fa dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala nahmaduhu muna gode masa dan Allah ya cancanci a gode masa tunda ya ce wa huwal la ilaha illa huwa lahul fil ula wal akhirah sannan wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah subhanahu wata'ala Allah ka taimake mu Allah ya ce wa annabi fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilina idan ka tashi zaka yi azuma zaka yi wani abu to ka dogara ga Allah kawai domin Allah yana son mutane masu taimako gare shi in zaka yi abu in yansurukum Allah fala galiba lakum in zaka yi abu Allah ya taimake ka ba wanda isa nasara akan ka wa in yakadhulkum in ku Allah ya tabar da kai to faman dal ladhi yansurukum min ba'di waye wanda isa ya kawo maka agaji kuma bayan Allah shi yasa annabi yaquba ya sha maimaita cewa wallahu almusta'anu ala ma tasifu Allah shi ne wanda ake neman taimakon shi haka annabi Musa ya ce wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin yace musu ku nemi taimako da Allah to shi Allah ya ce mana wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashiina da haka wa nasta'inu muna neman taimakon Allah in ka tashi zaka abu ka nemi Allah ya taimake ka in Allah ya taimake ka ka samu mai taimako in ba Allah bane ya taimake ka to billahi ka kama gadar ya shi wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafaran Allah Allah ka gafarta mana saboda ba wanda ba shi da matsala ko kuwa ko kuwa shi yasa ba haushe ce mutum tare yake bai cika goma ba kuma ya hana bincike ya ce wala ta jissa su kada a yi bincike da abin da bai fito na mutum ba na aibin sa kar a ce sai an fito da shi saboda billahi la da illahu in za a yi binciken kakaf har da mai karatun yana da aibu ba haka bane to saboda haka shi Allah shine wanda yake animu ato as kamar yadda malamai suka ce daga cikin sunayen Allah akwai as wanda yake rufe asirin ainihin wato bawansa ina fata an fahimta to saboda haka Allah ya hana ya ce wala ta jissa su kada a dinga binciko aibin mutane wanda bai faru ba bai fito ba wannan shine kullum ya zamanto ana kokarin yada alherin mutane ne abinda ba alheri ba bai kamata a dinga jin shi a bakinka ba an fahimta yi kuma neman gafara ga zuwa gurin Allah subhanahu wata'ala wajibi ne shi yasa za ga siffofin Allah bayan Allah da ya faɗa cewa za su shiga aljanna lokacin da yake zuyina linnasi an kawata wa mutane hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara an kawata wa mutane hubbu shahawati minan nisa'i dan adam yana son mata wal banin da 'ya'ya wal qanatir al muqantara dan adam yana so a ce yana da dukiya ya tattara yana da account a can yana da shi a kasashen waje yana da shi a gida yana da shi a ina wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fidda dukiya wato zinari da azurfa malamai suka ce me yasa ƙur'ani ya ɗauki zinari da azurfa ya magana akan su a matsayin kuɗi ya komai a duniya suka ce saboda duk abin da ake amfani da shi a matsayin kuɗi zai yin isfiya a duniya amma ma damu duniya tana tsaye babu ran zinari da azurfa zai isfiya min zahabi yanzu wannan dubu ɗin da ake kashewa ana cikin kashewa watakila wani shi kuma in ya zo nasa shugabancin ya ce ita ma ta isfiya dubu ɗaya za a iya kowa za a iya ba min zahabi wal fiddati wal khayl musawwam ga kosassun dawakai wanda ka isawa da kosassun dawakai masu rai da marasa rai doki da ka sani na gaske shine mai ran wayannan jifa-jifan masu numfashi duk sun shiga cikin wal khayl musawwamati wal an'ami wal haras ga kuma dabbobin ni'ima ga kuma shuke-shuke gonaki wanda duk wani wanda ya timba da yake da kuɗi ko ya mulki sai ka same shi da wata katafare gona in an matsa mai a cikin gari sai koma daji je zaman shi a can sai da Allah ya gama sai ce zalika mata'ul hayatid duniya wannan duka tarkace ne na rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'a Allah gurin shi ne ake da kyakkyawan makoma sai Allah ya ce kul a unabbi'ukum bi khairin min dalikum inda ba za a ba ku labarin duk abin da yafi wannan ba alheri ba sai ce lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah sai ce wallahu basirun bil ibad Allah yana kallon bayansa wannan aljannar da Allah ya faɗa a nan gurin ita ce annabi ya faɗa a hadisi cewa inna Allah khalaqa jannata adn Allah shi ya halitta aljannar zama wa banaha biyadihi kuma ya gina aljannar da hannunsa hannu irin wanda ya dace da shi subhanahu wata'ala sai yace labinatan min dahabin wa labinatan min fidda ginin da aka gina aljanna da shi bulan bulan zinari ne da kuma bulan azurfa sannan waje almilaqaha almiski idan an ɗauko bulo da bulo bulan zinari ko azurfa in za a sa abinda ake sawa ya rike ginin shine almiski sannan almiski shi ake sawa ya rike bulan sannan waje almilaqaha almiski sannan wa turabuha az-za'faran turbayan gidan aljanna ne. sannan wa hasba'aha al-lu'lu'u yan kananan tsakoyin ta lu'lu'u ne damun kenan shine aljanna ko a labarin ƙarya baka taba jin an ce maka wani gidan zinari ba kuma da katanga aka yi shi Allah ya ce ma aljanna ta kallami i magana aljanna da ta buɗe baki za ta yi magana sai ta ce kada aflahal mu'minuna mala'iku suka leƙa suka leƙa suka ga abin da Allah ya shirya suka ce kai tuba laki manzilil muluki saboda haka can ne Allah ya ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira da haka wa'annan bayan da Allah ya ce wallahu basirun bil ibad sai ya ce alladhina yaquluna rabbana innana amanna imani kenan duk abin da dan adam zai yi na kyautata alakarsa da Allah in ba imani yayi a banza الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار سي الله يتي الصابرين ما سحقوني والقانتين ما سوران الله والمنفقين سنن يتي والمستغفرين بالأسحار sannan suna tashi suna neman gafaran Allah a lokacin sallan asuba Allah ya gafarta musu suna yin haka Allah ya gafarta mana gaba da sannan da yace wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqina sai ce allazina yunfiquna fis ra'i. wad darra'i wal na al ghaidha wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muslimin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم سيتي ذكروا الله bayan sun tuna Allah sai ce fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafaran Allah akan zunubansu Allah ya tambaya ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye yake gafarta zunubi in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wannan yana daga ainihin wato ciki kadiyoyi da dama in an yi sai Allah madaukakin sarki ya ce a nemi gafara kadiya aikin hajji ya summa afidu min haidu afad min haythu afadan nas sai ce wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim ku nemi gafaran Allah dan Allah ya kasance mai gafara mai jin kai ne to a nemi gafaran Allah wa nastaghfiruhu muna neman gafaran shi dan haka suka ce idan aka kalli nasta'inuhu da nastaghfiruhu akwai sinin da ta'un da hamza asali ista'ana da istighfara wanda ya dullu ala talab yana nuni akan ainihin wato nema shi yasa sun ce akwai bambancin fataha da istaftaha fataha ya bude amma istaftaha yana neman a bude masa gafara ya yi gafara amma istaghfara yana neman a gafarta masa ƙara'a ya karanta amma istaqra'a yana neman a karanta masa wannan shi ne Wani na'udhu billahi muna neman tsari da Allah min shururi anfusina daga sharrin mu. dan malamai sun ce rai guda uku ne akwai annafsul lawama da Allah ya rantsuwa da yake yace la uqsimu bi yawmil qiyama wanda la sun ce la ce za'ida littauki ina fata an fahimta takadirin ba wai ba na rantsuwa da ranar tashin a'a la uqsimu bi yawmil qiyama ina rantsuwa da ranar tashin alkiyama wala uqsimu bin nafsin lawama wa uqsimu bin nafsin lawama ina rantsuwa da rai wacce take zargin kanta akwai an-nafsil lawama sannan akwai an-nafsu bis-su'i ran da take umurtan mutum kullum ya dinga aikata mummunan aiki sannan akwai nafsu wadda Allah madaukakin sarki zai ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wada kuli jannati Allah ka na daga cikin wannan annasul mutma'inna din to kowa ya nemi tsari rai tana da ainihin wato sharri to Allah ka tsare mu daga sharrin da kan mu suke da shi wa sayyi'ati a'malina da kuma mummunan aikin da zamu wanda ba shi da kyau Allah ka tsare mu daga mummunan aiki wannan gabar wani dan bid'a yaji yace ka gani saboda mutanen nan sun san ba ba alheri suke ba kullun sharri suke yi gashi nan kullum sai sun karanta wani uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina an fahimta ai da shi yasa ka kama sunnan annabi ka riƙe. duk mutumin da ya maka jaba'i ka kauce ka bashi gudu akwai ranar ƙin dillanci ranar da Allah ya ce wa mai addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ta ma'a a rasul sabila malam yace man hadillahu. duk mutumin da Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu ba wanda ya ya batar da shi kuma haka yake kamar yadda kisar ashabul kafi suka faɗa suka ce wa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida to wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wa man yudlil wanda kuma Allah ya batar da shi fala hadiya lahu ba kuma wanda ya isa shiryar da shi dan haka suka ce al-hidayatu tanqasimu ila qismaini akwai hidayatu dilala wal bayan a nuna maka hanya a ce gata ka bi. wanda wannan shi annabawa da manzanni suke yi da kuma mabiya annabawa hidayatu dilala wal bayan kamar yadda Allah ya ce wa annabi wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici to wannan hidayatu dilala wal bayan manzon Allah yana da iko nuna maka ce ga hanyar shari'a in Allah ya ga dama sai baka kai amma hidayati tawfiqi a ɗauki shiriyan asa a zuciyar mutum ba wanda yake da ikon yi wannan in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba idan masallacin nan idan yana kulle aka sa sakata ta ciki sannan aka sa kwado ta waje duk wanda ya zo daga waje ko ka bude cikin ba zai buɗe ba saboda me akwai sakata amma in an sa kwaɗo ne ta waje ta ciki ba sakata in ka buɗe, kana ja za ta bude ko ba za ta bude ba to wanda yake sa kwadan daga ciki shine Allah subhanahu wata'ala idan ya cire kwadan annabin Allah ko wanda yake ban tafarkin annabin Allah da ya ja kofar sai ta buɗe. idan Allah ya so ya nuna maka shirya ka bi to da an zo an ce ga shiryar kuma sai ga za ka iya karba ka yi Ɗan ko ba Allah bai so ba to in ma aka ƙara kawo wani dalili a matsayin shirya ya kamata ka fito lokacin nema mutum zai ƙara shiga daji misali ƙurisha sun ce ba za su yi imani da manzan Allah ba inda shi annabi ne daga gurin Allah ya sa wata ɗan goma sha biyu ko sha hudu ta sakko manzan Allah ya ce wata ta sakko bayan wata ta sakko ta zo ta tsaya gaban manzan Allah ya ce watan ta koma bayan watan ya koma suka ce ka gaskiya yanzu nan ka nuna mana kai da ɗaɗɗan matsafi ne wallahi yasa Allah ya ce ya rabata sa'atu wa shaqqa al alƙiyama ya yayi kusa saboda wata ya tsage wannan in shiqaqul qamar din turawa masu zuwa binciken duniyar wata wasu ba musulmi ne amma da suka je suka dawo sai da sirka gasgata littafin Allah wa in yaraw ayatin yuridu wa yaqulu sihrun duk abin da za su gani na aya na wata alama wacce ke nuna girman Allah ya kamata a bi shi a bauta masa sai sun kawo da kai wa yaqulu sihrun mustamir sun ce kai wannan sihiri ne mai ci gaba wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum suka karyata suka ba abinda zuciyarsa take ainihin wato su muna roƙon Allah ta'ala ka shiryar da mu malam yace wa ashhadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake faɗa a khutba wa ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallah babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah sai sa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yayi littafi kutum akan khutbatul hajja shi yasa mutane za su yi haƙuri da mu an saba wani karatu a ƙasar nan sawa'un gurin tafsiri ne gurin karatun littafi ne gurin ina ne in aka zo ba abin da ya da mutane su dai su ga a ranar an yi shafi goma ko an gane ko ba a gane ba a tashi ina fata an fahimta a to kuma mu gaskiya ba haka karatun mu yake ba wani ma sai ce an ta bayani an zo ana ta bayani to in ba bayani ba za a yi ko kuwa shine yanzu kun ga akan wannan batul hajja din nan kawai akwai littafi da Sheikh Muhammad Din Nasiruddin Albani ya rubuta ya kai shafi 100 akan ta akan batul hajja to kusan duk wata matsala da zaka dauka in kana karatu a lokacin da wani malami ya tattauna ta shafi ɗaya biyu uku a littafin shi kana ci gaba da karatu sai kaga wani yayi magana akan ta shafi goma idan ka ci gaba sai ga wani ya rubuta yar risala akan ta kana ci gaba sai kaga wani yayi mujalladi ko ɗaya ne akan ta ina fata an fahimta to shi yasa sai ce wa ashhadu ni ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah dan haka ya faɗa ya kaito magana daga shekul Islam bin ya yace kuskure ne abinda da yawancin mutane suke faɗa gurin kutubatul haja idan ka ce innal hamdalillah ka kawo nunu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wannan abu ne wanda ya shafi jama'a yace amma anan gurin wa ashhadu to karka ce wa nashhadu domin idan ka ce wa nashhadu wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu hannu. mu yanzu duka muna shaida babu abin bauta da gaskiya sai Ya yace a babun shaida kuma to ka kaddara baka san kowa ba kanka ka sani kakka wakilci wani ka wakilciwa wa to ni da yanzu ni kowa ma sai shaida akan kin kai shi an fahimta yi wa ashhadu ni ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sewa sai Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai ya cancanci abuta masa ni ina shaida haka ina fata amfani fahimta kuma shaidar da ake da bukata shine idan baki ya faɗa to zuciya kuma ta ƙudirce abin da baki ya faɗa sai daidai idan aka samu baki ya faɗa abu amma kuma wato zuciya ta ƙudirce abin da baki ya faɗa wannan ba za a kira shi imani ko musulunci ba sai da a kira shi munafunci shi yasa Allah ya ce idza ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaida munafikai ƙarya suke yi saboda yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim sun faɗa abu a bakinsu, wanda kuma ƙarya ne ba shi bane a zuciyar to in dai har ka ce ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah bakinka ya faɗi haka ya kamata kuma zuciyarka ta ƙudurce hakan sannan kuma a ga tasirin haka a gabanka na aiki idan aka samu akasin haka to Allah ya kiyaye munafunci ya shi sannan wa asharu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa lalle annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne da haka malamai suka ce duk wani yabo da za a wa annabi da waka ku dora a dora shi akan mizanin abduhu wa rasulu a cikin wannan kalma ta abduhu bawan Allah ne akwai raddi da mai da martani akan wanda za su zo su yi shige su wuce gona da iri su ɗauki matsayin da ba na manzan Allah ba ne su ba shi akwai wasu gurare da zaka ji ana faɗa ba ana cewa da Allah da annabi kamar da Hassan da Husaini billahi lazi akwai inda zaka ji ana faɗa wannan in kai magana a ce maka makiyin annabi ai tun da dai an faɗa an ce darajar annabi ne ba sai kai shiru ba an fahimta ai to wannan yana raddi ga duk wanda zai ɗauki matsayin da ba na annabi bane ya bashi wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama bawa ne daga cikin bayan Allah wanda ya fi kowane bawan Allah daraja sama da ƙasa kamar yadda wani malami yake faɗa cewa laqad majjadat minhu abarra mumajjadi ala kulli ma ladar rabbi munjadi sai ce fala qadara illa duna qadari muhammadin a aqdaru an qadari sayyidi yace mala'iku ma sai da suka nemi a gaban Allah duk abin da zai kawo su girma mutum da shi don su girma manzan Allah a gaban Allah da wannan abu sai ce ba wata daraja face tana kasan darajar manzan Allah ya ce ita kanta daraja tana kaskantar da kanta akan darajar manzan Allah amma duk da wannan bai fitar da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga bawan Allah ba yana nan a matsayinsa na bawan Allah shi yasa qur'ani ya kira shi da abdu abdu har guri goma cikin qur'ani ya faɗa cikin suratul baqara ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ya faɗa cikin suratul anfal ya ce wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina sannan suratul isra'i ko yace ladhi asara bi abdihi laylan min almasjidil haram suratul kafi yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja suratul furqan yace tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira suratul zumar ya faɗa ya ce alaysa bikafin abdahu sannan suratul najm yace ce fa'auha ila abdihi ma auha suratul hadid yace huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin suratul jin yace wa annahu lamma qama abdullahi wa'annan abinda Allah ya haɗe gabaki ɗaya cikin qur'ani yace in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke sama da ƙasa in an tsaye da alkiyama zai zo gaban Allah ya tsaya yana matsayin bawa ne shi yasa saboda annabi bawa ne Allah yake ta ce masa wa abudu rabbaka hatta ya ace ya kalbi ka bauta ma ubangijinka har sai mutuwa ta same ka hauka rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati ka bauta masa kai hakuri akan bauta masa hal ta'lamu lahu samia to Allah bai yadda a dauki matsayin wato Allah subhanahu wa ta'ala ba a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine a ciki akwai raddi shi yasa yace la taquruni kama ataratin nasara ibn maryam inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuli ni bawan Allah ne in kun tashi faɗa ku ce bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na haka mutane su fahimta alaƙa tsakanin Allah da manzon Allah alaƙa ce akwai khaliki akwai makhluki waye alkhaliqu shine Allah da haka ya faɗa yace lahu da'awatul haqq ga Allah kaɗai bauta ta gaskiya take duk wanda aka bauta ma in dai ba Allah bane to ba a yi bauta gaskiya ba kuma ba a bauta mu wanda ya dace a bauta masa ba sai yace walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka basid kaffaihi ila al-ma'i liyabluga fahu wa ma huwa bibaligh yace wanda suke kiran wani koma bayan Allah ko suke bauta mu wasu koma bayan Allah ba za su iya karɓa buƙatarsu ba sai dai kwatankwacin mutumin da yake zuwa ya samu ruwa a aji sai ya ɗauki hannunsa sai ya ɗora akan ruwan haka sannan yana jiran kuma a haka ya ƙoshi wanda ya je samu ruwa a kwance ya sa ruwan hannun shi haka yana jiran ya ƙoshi dan Allah ya shi zai ƙoshi ba rana ko to duk wanda ka je ka riƙe in ba Allah ka riƙe ba wallahi wannan abin yadda ba zai maka amfani ba kai ma yasa yace la yastajibuna laifin bi shay'in illa ka basu kaffaihi ila al-ma'i ga fahu wa ma huwa bibaligi sai yace wa ma du'aul ne illa fi dalal sannan yace walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudu wal sannan yayi tambaya yace qul man rabbus samawati wal ardi ka tambayi duk mutanen duniya wai ubangijin sammai guda bakwai da kasai guda bakwai in an ba da amsa an ba a ba da amsa ba shi Allah ya bara ce kulillah shine Allah sai ya ce kul ka ce musu afattakhtum min dunihi awliya ya za ku riki wani Allah wanda shine zai jibin al'amarin ku wal afattakhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra su ma wanda kuka riki ba su mallakan makansu cuta ba ko amfanarwa duk wani mutum in ka ce ba za ka bi shi ma me zai faru ba abin da zai faru iyaka dai ce ya kashe ka to in ya kashe ka ya isa ya kara dawo da kai ya kashe ka shikenan la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra sai Allah ya tambaya ce qul hal yastawi al a'ma wal basir yanzu dan Allah an hada mai gani da wanda bai gani sannan an hal tastawi zulumatu wan nur ko za a haɗa duhu da haske ne shi yasa yadda duhu da haske ba ɗaya bane mai gani da mara gani ba ɗaya bane to haka tauhidi da shirka ba ɗaya bane imani da munafunci ba ɗaya musulunci da kafirci ba ɗaya tauhidi da shirka ba ɗaya bane sunna da bid'a ba ɗaya bane wal hal yastawi al a'ma wal basir am hal tastawi zulumatu wan nur ko za a hada su ba za su zama ɗaya ba sai ya ce am ja'alu lillahi shuraka a khalaqu wanda kuka ɗauka kuka ba su Allah su ma sun yi halitta ne ka khalqihi kamar yadda Allah ya halitta sai ya zamanto fa tashabaha al khalqu alaihim sai aka kawo abin da Allah ya halitta aka kawo abin da suka halitta sai aka kalli sai aka kalli halittar Allah aka kasa ganin wanne ne nasu wanne ne na Allah akwai wanda ya sai wannan sai ya ce qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar Allah shine wanda ya halicci kowane irin abu kuma shine makadaici shi kadai ne marin jayi da haka manzon Allah yana da matsayi fiye da na kowane mutum a duniya amma yana nan a matsayin shi na bawan Allah shi yasa ji wani mutum yace insha Allahu wa shi'ita yace masa kai aj'altani lillahi niddan yanda ni kana so ne ka sani in zama kishiya ga Allah ya ce masa insha Allahu hadu in Allah ya so shi kadai in ya ga dama to shi yasa muke faɗa duk wata da'awa wacce ba ta sunna ba kokari take ta mai da mabiyanta su zamanto bayin su ba bayan Allah ba da'awar sunna kadai ce take kokarin ta mai da mutane su zamanto bayan Allah wanda kuma shine abin da sahabbai suka yi wanda za mu karanta wani ba'ad daga cikin abin da ya shafe su kamar yadda suka je wani gari wani sarkin garin ya kalle su ya ce ya fahimci kamar yau ne yake damun su talauci ne babu ce in kuɗi suke so zai ba su in kayan sa suke so zai ba su in abinci suke so zai ba su suna jin shi sai da ya gama magana suka ce masa wallahi ma ji ina lihaza inna ma ji ina ibad min ibadatil ibad ila ibadatil mu wannan ya kama mun zo ne mu fitar da bayan Allah su daina bautawa bayan Allah su koma suna bauta mu ubangijin bayan Allah abin da ya kawo mu kenan to wannan shine a cikin wannan kalma ta abduhu kenan sanan wa rasulu annabi Muhammadu manzon Allah ko an ki ko an so ba za a samu ar-rasulu ba sai an samu abu guda hudu na farko al-mursil wanda ya aiko daga arsala yursilu da haka Allah yake ta faɗa cikin Qur'ani ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka mu ne muka aiko ka inna arsalnaka bil haqqi inna arsalnaka bil haqqi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira mu ne muka ainihin wato aiko ka mursil wanda yake yiwo aikin shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda aka aiko shine mursal ism maf'ul sannan dole a samu ar sakon da aka turo shi da shi sannan a samu al-mursal suwa zuwa ga wa aka tura shi wanda ya aiko manzon Allah shine Allah da nesan Qur'ani Allah ya ce wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala arna sun ce kai ba manzon Allah bane Allah ya ce qul kafa billahi shahidan ka ce Allah ya isa ya zama shaida qul ayyi shay'in akbaru shahada wani abu ne wanda ya fi girman shaida a duniya in ya ce abu baki ne baki ne in ya ce fari ne fari ne in yace ƙarya ne ƙarya ne in yace gaskiya ne gaskiya ne in duk mutanen duniya ba su da amsa akwai amsa Allah ya ce kulillah a ce musu Allah ne wannan Allah shi ya buga tambari ya ce Muhammadun Rasulullah annabi Muhammadu manzan Allah ne ko an yadda ko ba a yadda ba ko an bi ko ba abu ba ko an amince ko ba a amince ba ko ana ji ko ba a ji Muhammadu manzan Allah ne wanda shine wato almursal din almursal din wanda aka aiko din kuma wanda ya aiko shi shine Allah subhanahu wata'ala da haka wani malami yake faɗa yake cewa daran nasu turran hu yawma ba'sihi walakinahu fin nas lin nas husadu mutanen duniya sun san gaskiyar annabi tun ranar da Allah ya aiko shi sai dai a cikin mutane akwai kuma masu yin hassada ga mutane shi yasa yace a hasidu humut inna aishaka an kadu fa ha huwa fi dunya wa fi dini sayyidun yuqadu bihi jayshin wa yu'maru masjidu daha shirka minhu masharafiyun muhannadun wa ramhun ridaniyun wa sahmun musaddadu yace a hasiduhu ya kai wanda kake wa annaba hasada mut ka mutu da bakin ciki inna aishaka an kadu wallahi rayuwarka tana cikin tashin hankali kuwa fa ha fi wa fi dini sayyidu ga annabi Muhammad ne shine shugaba a duniya kuma shine shugaba a lahira sai ce yuqadu bihi jaishun in an kulla rinduna za a tafi yaƙi manzon Allah na gaba Wai umaru masjidu kuma in an zo rayar da masallaci dakin Allah shine a gaba shine jagora to mursil wanda ya aiko mursal wanda aka aiko risalar da aka turo manzon Allah da ita ita ce alqur'ani da sunna kuma shi yasa yake faɗa yace ana da'awatu abi ibrahim ni ne addu'ar babana annabi ibrahim bayan ya gama gina ɗakin ka'aba ko sannan suke gini wa idiyar yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وآياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم bayan ya gama Allah sai ya amsa yace kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamu Allah ya kara faɗa cewa laqad manna Allahu alal mu'minina an yi wa masu imani bai wadda ba su iya biya ba a yaushe id ba asa fihim rasulan lokacin da Allah ya turo manzo a cikin su yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma to sakon da Allah ya turo manzon Allah da shi shine alkitabu was sunna shine ar-risala din sannan kuma wato bayan ar-risala din gawa aka turo manzon Allah shine ga duk duniya ba mutane ba kadai shi annabin mutane ne kuma shi annabin aljanu ne ta yadda aljanu ma sun amfana da sakon da Allah ya turo annabi kamar yadda Qur'ani ya bada shi da ta sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin duk sannan suka saurari wa'azin nan suka je suka zama masu wa'azi don manzon Allah bai sani ba sai daga ba Allah ya ce قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا mun ji wani أبو karantawa mai ban mamakin gaske غسكين to a cikin wannan kalma ta wa rasuluhu manzan Allah ne shi sallallahu alaihi wasallama akwai raddi ga wanda ba su yadda da manzancin manzan Allah ba ko an yadda ko ba a yadda ba tunda mai yadda kuma mai neman mai yaddar wanye da an riga an gama shine Allah subhanahu wata'ala shi yasa zamu ga aqidar musulmi wacce Allah ya ɗora mu a kanta lokacin da ake ta rigima wa qalu kunu hudan aw nasara ta tabu yahuda suka ce ka zama kirista sai ka zauna kan shirya yahuda suka ce a'a ka zama bai yahudi sai ka zama kan shirya Allah ce qul bal millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin sai ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun to haka Allah ya ƙara cewa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna sai ce kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir a gurin Allah duk wanda ya da annabawan da Allah ya turo ki da guda daya to kaman ya ki yadda da su duka ne mutanen Nuhu annabi nuhun suka karyata amma Allah da ya tashi yace kadzabat qaumu nuhin al mursalina mutanen annabi nuhu sun karyata manzannin Allah gabaki daya wannan yasa yahudawa da kiristoci suka fadi su yahudawa sun yadda da duk annabawan Allah amma ba su yadda da bi ba ba su yadda da manzan Allah ba ba su yadda da annabi Isa ba dan sun ce annabi Isa dan zina ne wa qaulihim ala maryam buhtanan azima su kuma kiristoci sun yarda da dukkan annabawan Allah inda suka faɗi sai suka ce ba su yarda da manzancin manzan Allah ba to a gurin Allah kuma in baka yarda da annabcin kwaya ɗaya ba to kaman ka ki yarda ma duka ne musamman ma a ce na ƙarshen ka ki yarda da manzancin na ƙarshen wato shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana nuna saura minti biyar da mutane za su yi haƙuri na kitan karatun da yawa ne lura da ya kamata a ce akwai littafi a hannun mutane kuma malam muktar ya ce zai nemo sati mai zuwa amma bari mu karanta aya ɗaya sai mu tashi a khutbatul hajja din malam yace ya ayyuhal ladhina amanu Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani wannan kira ne na girmamawa da Allah yake idan za a yi kira na gama gari sai a ce ya ayyuhan nasu kowa da kowa da mutumin kirki da mutumin banda ya shiga ciki amma nan sai ya ce ya ayyuhan amanu irin wannan sama da su tamanin da in kai Allah yana maimaita irin wannan kiran na ya ayyuhan ladina amanu shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yace idan kana tafiya ka je an ce ya ayyuhal lazina amanu to in kana tafiya ka tsaya in kana zaune ka ƙara zama da kyau wani abu zai fito na sako, ko dai a ce maka kai ko a ce maka ka bari wanda da yinka da barinka in kai in ka bari duka saƙon da amfanin yana komawa gurinka ne kai da aka ce ka yin kai da aka ce ka bari ka bari kuma dukkan ka bi qur'ani ka gani inda duk Allah ya ce ya ayyuhal amanu abu biyu yake fita ko dai ya ce ai ko ce a bari in yace ya ayyuhal ladina amanu zai ce atiullaha wa atiur rasula ya ayyuhal ladina amanu zai ce aufu bil uqub ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin to shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih mu ji tsoron Allah matakar jin tsoron Allah mutum na illa wa antum muslimuna kada wanda ya kuskure ya mutu face akan wannan turba musulunci wannan musuluncin da sahabbai suka sha wuya suka yi gabaci ba su ɗauki wani aiki a duniya ba sai shi Allah ya karrama su ya mutunta su har duniya ta tashi in dai duniyar na nan mutuncinsu yana nan karamarsu tana nan ba yadda za a ambaci karamar addini sai da wato sai da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yawansu lalazi bai kai yawan wata lokal gamma ba inda adadin da ake faɗa na sahabban annabi wanda ya mutu ya bari ya koma zuwa ga Allah mutum dubu ɗari ina ganin da goma sha da dubu goma sha hudu da yan kai amma wannan addinin su suka ɗauke suka yada wadda aka ba wata gaba da take hada tsakanin bawa da Allah duk abin da baka tunani Allah ya mabawa sai alaka ta imani da aiki gina shi yasa sun tashi za su tafi wani gari za su tafi wani gari aikin addini sun zo garin da za su tsallaka su shiga teku ya shiga tsakiya ba kuma yadda za a su iya shiga sa'ad bin abi waqas ya ce masa kai teku kai fa bawan Allah ne mu kuma bayan Allah ne kuma aikin Allah za mu tafi ya ce to da sunan Allah da mu tsallake ruwan nan mu hau mu tafi ya ce kowa ya biyo ni muji aka hau ruwa aka tafi da jakunansu da komai da raƙuma ko ruwa ko watan shi ba wanne ya taba kai ka je riba kaduna ka gani billahi lazi ko qur'ani za ka sauke in ka shiga sai ka nufi wallahi wallahi saboda mutane an koma kawai sai dai yanayin abubuwa sai da hankali shi yasa sanda aka tambayi wani malami aka ce al'amari na mutuwa al'amari ne gaibi Ga shi kuma Allah ya ce ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya ce mu ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kada wanda ya mutu face sai yana kan tafarki na musulunci sai Allah sai malamai suka ce ai Allah ya gudanar da wata al'adarsa sa mai girma duk mutumin da ya taso akan abu ya rayu akan abu ya tsufa akan abu to zai mutu akan wannan abu saboda haka in kana so ka mutu akan musulunci ka taso akan shi ka rike shi ka zama saurayi akan shi ka zama tsoho akan shi in Allah da zaka mutu akan shi kuma in ka mutu akan shi Allah madaukakin sarki zai tashe ka akan shi wannan musuluncin aka yi aka yi da fir'auna yayyaki aka je aka tura masa annan Musa da Haruna suka je suka yi masa wa'azi suka je suka ce ma Allah ya ce fa'ati yahu faqula inna rasula rabbika ku je ku ce ku manzanni ne daga gurin ubangijinku ba arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adhibu ka saki bani isra'ila tare da mu ka daina musu azaba qad ina ka bi ayatin min rabbik mun zo maka da hujja daga gurin ubangijinka wassalamu ala man ittaba al-huda amincin Allah ya tabbata ga duk wanda ya bi shirya inna qad uhiya ilaina mu an mana wahayi annal azaba ala man kadzaba wa tawalla azabar lahira ta tabbata ga duk mutumin da ya karyata dokar Allah ya juya baya kibi sai da aka gama annabi fir'auna ya ce fa man rabbukuma ya musa wai wannan Allah da kake ta bayani waye shi tukunna ma anan Musa bai zuciya bai bashi amsa yace rabbuna allazi a'ata kulli shay'in khalaqahu thumma hada ya ƙara tambaya ce fama balil qurunul ula annan Musa ya ƙara bashi amsa yace qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadullu rabbi wa la yansa yace alladhi ja'ala lakum al-ardha mahadan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta sai yace kulu wa ra'aw an'amukum inna fi dhalika la'ayatin li ulil nuha bayan duk an yi abin da za a yi an yi wa'azi Allah sai da ya ce walaƙada a rainahu na kullaha duk abin da za mu nuna auna, da dalili da hujja dan yanzu ya bi gaskiya mun nuna masa amma fa kazzaba wa aba ya karyata ya juya baki lokacin da ya ji annan Musa sun fita wajen gari da shi da jama'a har yana ta inna haula ila shirzimatun qalilun mutane yan tsararro minority sun zo sun takura mana sun hana mu sakat yace sai mun bi su mun je mun hallaka su Allah madaukakin sarki ce wa laqad auhaina ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri muka yi wahayi zuwa ga annan Musa ce ka fita da bayina da daddare lokacin da suna tsaye a bakin teku jama'ar annabi Musa suka hango fir'auna ya kusa zuwa qala ashabu Musa inna lamudrakuna suka ce za a riske mu a gama da mu annan Musa ce kalla inna ma'i rabbi sayadi wallahi tare da ni akwai Allah ya mun alƙawarin zai tseratar da ni lokacin da ya zo shine Allah ya ce an asri bi ibari fadrib lahum tariqan fil bahri kada kike ku da sandan nan ya ba sallata khafu darkan wala taksha tekun zai daskare zama busa karka ji tsoro annan Musa ya haka sai ga teku ta dare suka shiga suka wuce nan wanda suke tare da annabi Musa na ƙarshe ya fita su kuma na ƙarshe ya shigo sai Allah ya ce ma tekun ta haɗi sai ga mutumin da aka zo aka yi ta masa wa'azi ya yi musulunci ya yi musulunci ya ƙi ya ce ma shi yana ganin ma ako wani Allah sama yake da shi ashe matsiyaci ko ruwa bai iya ba wallahi an fahimta yi Allah ya ce hatta idan a daraka hulgaraku har sai da ya ji nitsiya na ruwa ya kammai ya tabbata mutuwa zai sannan ya ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani isra'ila ya yi imani da abin da bani isra'ila suka yi imani da shi suke bauta masa wa ana minal muslimina yanzu ya yadda a masa a daga masa ƙafa shi ma bai da su wanda za su yi musulunci Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal muslimin yanzu kuma da haka Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badanika yau ne da haka malamai suka ce anan nunajjika ba za mu tsiratar da kai ba fal yawma narfaka ila makanin muqtafi a yau za mu ɗauke ka mu ajiye ka wani guri mai tudu litakuna liman kalfaka aya dan ka zama wa'azi ga duk mutumin da zai biyo bayan ka wanda za a yi ta ya zo ya rike musuluncin nan da gaske ya ki Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka ana nuna cewa lokaci ya ainihin wato yi wani ya mun gyara Allah ya saka masa da alheri cewa surorin da suka fara da alhamdu na ce guda biyar guda shida to guda biyar ne Allah ya saka mai da alheri mai wannan mai gara an fahimta ya to wannan shine insha Allah za mu tsaya nan sai sati na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu to me ce e eh, shirka bainahuma umumun wa khusus dukkan wato akwai bambanci tsakanin bid'a da shirka shi yasa muke yin addu'a muke cewa a cikin addu'an ƙarshe muna cewa Allahumma inna na'udhu bika min fitnatul mahaya wal mamat da aka malamai suka ce fitnatul mahaya shine ga mutum musulmi amma yana bautawa Allah ba akan wa manzon Allah ba fitnatul mamat kuma ran da su mutu kuma zuwa Allah ya zama ko kana hana haƙƙin Allah da wani wanda shine ainihin wato shirka din ina fata an fahimta amma ko shakka babu akwai alaka tsakanin bid'a da shirka don shi bid'a shine protocol na shirka duk inda shirka zai fara zuwa bid'a bai fara zuwa sai shirka bai fara zuwa sai bid'a ya je ya gyaggyara guri tukunna in ya tabbatar ba matsala sai ce masa takaddam gabatu haka ake ina fata an fahimta duk wanda ya karanta maratib maratibul igwa maratib da shi dan yake bi wajen batar da mutane tarko na farko da yake kafawa dama shirka da Allah in bai samu nasara ba sannan sai dawo na biyu shine bid'a ina fata an fahimta Allah ya samu dace ya kamata a baka ka karanta tambayoyin ba imamai guda tara ba ne guda goma sha biyu ne su ne a shari'a saboda haka cin daga na farkon su ali bin abi talib na biyu Hassan na uku Husaini na hudu Ali Zainal Abidina na biyar Jafaru sadi na shida Musa kazin haka da ka gangaro ka zo na sha ɗaya Hassan al'askari askari na goma sha biyu shine al almuntazar al-Muntazar wanda waye je shiga wani ramin bera a Iraki ya ce ba zai fito ba sai kowa zama dan iska sannan zai fito saboda haka wannan ƙarya ne guda goma sha biyu ne ba guda tara a to annabi ya ce ai la ya ce tambaya ta bi me yasa suke sa gawa a akwati dama ai ko kai musulunci dan ne ko kuma kai yahudanci ko kiristanci yayi ko kuwa to saboda haka dama abinda muke jin tsoro kenan mutum ya je shiga addinin da za a sashi akwati akwai matsala wallahi saboda haka duk wanda yake so kuma ya je ya nemi bin tafarkin magabata gashi nan ya kalla in kuma wani yana musu akan zagin da suke wasu abban annabi zai je zai sa ya gani abinda ake faɗa ƙarya ne Don wallahi tallahi iyaye musamman maza dole a kiyaye ana damuwa da me sana'ar mutum in ya zo neman aure amma ba a damuwa mai aƙiyarsa. ina fata an fahimta saboda haka har ma kowane ɗan biri aka dan sassauci ka ba shi aure amma wallahi banda mai zagin sa akwai Allah ya shirin da ku to ka bari kai ma sai ka shiga agaji da hizba sai ka dinga yi alwala a tuni ban wata alola da ake ba daban wannan dai alwalan da ka sani ita ake in kuma wani ya ce maka akwai wata kala da ake to sai ya ce maka ga inda ya gani mu waka ga mun ƙari da karatu ko kuwa inda shi karatun nan yawa ne da shi wa ma utitum min ilmi illa qalila tasiri da aka ce a sanar da mutane akwai tarihin malam abakar gumi daga bakin malamai da kuma ma dai wasu sidina a hannun malam muktar da haka wanda yake so sai ya nema a hannunsa ranar nan ma mun ainihin wato yi bayani allah ka shiryar da mu allah ka zaunar da ƙasar mu dariya to saboda haka an ce yau juma'a da haka akwai taimakon masallaci haka kamata kuma a taimaka saboda allah ina fata an fahimta in wata gaba ta maganar taimako ta zo mai ka san mu mutane so suke gurin wa'azi a kabbara a tashi amma an an nuna wani abu na amfani shi wanda aka yi makabbara da wanda suka yi kabbara an ce to ah, me kuka na amfani a ƙasa na aiki sai ka samu babu kuma yanzu kadiya ce wallahi ta aiki ke gaban mu duk wata kabbara da za a yi mun shajin ta hadda ma mai kista kan kabbara wallahi an fahimta ai amma an yi kabbara an an tashi to ya kamata a ga aiki a sama ta yadda nan gaba ya kamata a ce masallatan mu su kai matakin da za su daina neman taimakon nan duk abin da masallaci yake bukata mu da muke rike da masallacin muke sallah za mu iya masallacin kuma za a iya ruwa ce kawai take damun mutane ko kuwa za a iya wannan shine Allah ya san shirye da mu sai in Allah ya kai mu ranar Lahadi akwai bayanin da zamu akan asibitin musulmi sabu ko kuma asibitin musulmi da aka farfado da shi akwai wani likita Dr. Muawiya Allah ya saka mar da alheri da wasu daga cikin likitoci likita ne yana aiki a asibitin dutse yana da albashi da komai amma saboda irin kalubale da ya ga musulmi na fuskanta ya bar asibitin dutse ya dawo gurin za ana nan an rani kaina da na je gurin na yi mamakin kamar ba gurin da na sani ba ne irin waɗannan mutanen su muke da bukata nan santa a matsayin shi na santa in an zo alal akalla za mu iya ciro mutum hudu biyar ko goma wanda mu muka ɗauki nan suka je suka karanta medicine kaga muna da amfani a ce nan santa ce ta addini za a iya ciro mutum hudu biyar wanda suka je jami'a suka karanta lo mu muka ɗauki nauyin su wannan shine abin da muke da buƙatar ko ina ya to in ne santa ce ta addini ana yi ba a kabbara kawai a tashi ba kuma matsalan kuɗi da ta zo tana da alaka da addini wannan ya waga ya kalli wannan wannan ya waga ya kalli wannan to kaga wannan ba ta da ainihin wato daɗi saboda haka wannan asibiti a takaice kafin mu bayani a kansa ranar lahadi an gyara asibitin kuma dukkan wasu abubuwa da ka sani na kaskanci da wulakanci da zaka je asibitin da kafare da musulmi suke ka gani wanda zai kona maka rai so sa maka in ka je asibitin yanzu ba za ka gani wannan asibitin musulmi ana yin operation da komai da komai a gurin har gurin scanning suna da shi yanzu kuma scanning din mace ce take yi ba namiji ba saboda haka wani dan uwa ne daga cikin wasu yan uwa suka zo suka sadaukar da lokutansu a matsayin su na likitoci suka cewa lallai gudunmawa da za su bayar sai gurin yara to mu ma gudunmawa da za mu bayar na kudaden da ake kaima asibitin kafirai suna yin karfi ya kamata mu kaima yan uwanmu musulmi asibitin namu ne dan asibitin ya karfi wannan shine sai Allah ya kai mu ranar Lahadi akwai bayanin da zan yi akan asibitin assalamu alaikum na haka dai kar a manta da neman taimako a taimaka eh? a masallacin matasa